اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اصلح وتنا في الامور كلها اجرنا من كيد الدنيا وعذاب الاخره ربنا اجنا في الدنيا حسنه في الاخره تاسنا كنا عذاب النار اللهم وفقنا لما تحب وترضى سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على سبحان الله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الذين قالوا إنا نصاري أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة كما da yan uwa musulmi assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh a kamar yadda muka saba da yau zamu ci gaba da karatun mu na alkur'ani mai tsarki yau 27 ga watan ramadana hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana 1439 wanda ya zo daidai da 12 ga watan june ko june 12 kenan ko june 12 yau ne ranar da aka yi dikiralin june 12 ko a matsayin democracy day a 2018 gregorian calendar barkanmu da wannan yammaci za mu ci gaba da karatu a wannan masallaci mai albarka na kofar gidan mai girma sarkin nan ba a jiya mun tsaya a aya ta goma sha biyu goma sha uku kai ko aya ta goma sha uku inda allah maɗaukakin sarki ya yi mana bayani kaɗan daga cikin dalilan da ya sa tsinuwar allah ta shafi wato 'yan bani isra'ila musamman wato kenan nasara daga cikinsu da kuma dalilin da ya sa allah ya sa zuciyarsu ta kekashe saboda juya kalma da suke yi su fassara gaskiya da abin ba haka yake ba su da karya da abinda ba haka yake ba sannan wasu daga cikin abubuwan da aka yi musu gargadi su ajiye shi a gefe har ya zama wato kenan sun manta da shi saboda ha'incin da yake tattare da su to yau a cikin ikon Allah madaukakin sarki zamu ci gaba da aya ta 14 inda Allah madaukakin sarki ke ta bismillahir rahmanir rahim wa minal ladina qalu inna nasara akhadna mithaqahum Banasu nasu hadda mimma da bihi bayan su yahudawa Allah maɗaukakin sarki ya ba su littafi ya ba su manzanci ya ba su rufin asiri suka yi watsi da shi sai ya zama sun manta wani yankin abubuwan da aka karantar da su a cikin littafin su sun ɗauki wani abu daban wanda ba shi aka karantar da su ba to sai Allah ya ce a cikin nasaran ma domin alladina kalu ina nasara lalle a cikin mutanen da suke cewa mu ne nasara din su ma a kazna mi Allah ce mun riki alkawari tsakaninmu da su akwai alkawari da muka yi tsakaninmu da su amma abin mamaki shine su din ma wa nasu hadda ma zikiru bihi su ma sun manta wani bangaren abin da aka yi musu gargadi da shi ba su daya suka dauke shi suka yi aiki da shi kamar yadda ya kamata ba saboda haka wayancan sun yatsar da wani abu da haka suka samu la'antar Allah da matsaloli tattare da su wayannan su ma na su hadda min mazikiru bihi su ma wasu abubuwan da aka koya musu na wato kenan addininsu su ma sun yi watsi da shi kamar shi ne Allah madaukakin tarki ke zargin su da cewa afatu'minuna bi ba'dil wata furu na bi ba'd abin da aka saukar musu sun ɗauki wani sun yi aiki da shi tabbas amma kuma wani ba su yi aiki da shi ba tabbas to rashin aiki da wani bangaren littafin sai Allah yake cewa nasu hazzan mimma dhukiru bihi sun manta wani bangare na abin da aka karantar da su to saboda haka kaga kenan irin matsalar da yahudawa suka samu to hakika wa'anda suke cewa su ne nasara su ma sun samu wannan anan abin da za mu yi la'akari da shi shine Allah madaukaki yake cewa minal ladina qalu inna nasara mutanen suke cewa mu ne nasara allah maɗaukakin sarki a nan bai ce bai kira su kai tsaye da su ne nasara ba a'a sun ce su ne nasara don haka iddi'a'in nasarancin wato kenan suke yi mun gane wannan iddi'a'in nasarancin suke yi saboda annabi isa alayhi salatu wasalam ce musu yayi eh, mun kuma ansari ya ilallah wa zai taimaka mun zuwa ga addinin Allah maimakon su ce ga mu sai ce to ku yi kaza ku yi kaza ku kaza sai suka ce nahanu ansarullahi mu ne masu taimakon Allah mutu <coughs> gida ka su suka nada wa kansu suna nasara ba Allah ya nada musu ba ba kuma annabi su ne wato kenan ya nada musu ba kuma dan haka da matsala ta zo a sai Allah ya nuna musu iddi'ayin saboda Allah wannan neman daukakar yana daga cikin neman tsarkakar yana daga cikin abubuwa da suka sa suka samu wato matsala a rayuwarsu saraka Allah ke ta ce masa wa minan nasara ba sai ce wa minan ladina qalu inna nasara daga cikin mutanen suke cewa mu mu ne nasara kullum a rayuwa idan Allah madaukakin sarki ya baka wata ni'ima ko ta mulki ko ta ilimi ko ta dukiya ko kyau ko lafiya ko ma menene Allah ya baka ya zama ya fifita ka akan wa'ansu da kuke tare da su to ba a san alfahari ba a san bankama ba a nuna kafafa ba a nuna nuna isa a'a man tawada lillahi rafa'ahu Allah duk wanda ya kankan da kai saboda Allah Allah da kuke daga shi ke wanda kuma ya girman kai ya alkibriya urida'i man nadha'ani fihi wada'atuhu Allah madaukakin sarki a cikin gudu sai ce girman kai kwarjallena ne ni ni kadai zan saka duk wanda yace mu saka tare shi ma zai shigo to zan yarbar da shi zan yarbar da shi to saboda haka kaga anan kaman wani abu na wannan ya same su a sakamakon iddiayin da suka yi cewa nahnu ansarullahi to tsakanin wayancan na yahudu da suka mance da wasu abubuwa na littafin Allah suka aje su a gefe da wayannan sai Allah ya ce a gare na bainahum humul adawata sai muka kimsa wato kenan kiyayya ah, gaba walbagda da kiyayya a tsakaninsu ila yau mulkiyamata har duniya wato kenan ta nade har duniya ta nade har duniya ta nade ba za su taba haduwa akan abu guda ɗaya ba ra su taba haduwa kan yahudawa suna gefe ɗaya da saru suna gefe ɗaya sannan yahudawa ba za su gushe ba duk da yadda muke ganin kansu a hadisuna da matsaloli nasu internal wanda ke ba su taɓa daidaito a kansu ba har duniya ta nade haka ma nasara su ma suna da wannan internal problem din tsakanin wannan da wannan tsakanin wannan da wannan wani lokaci sukan dinke wani lokaci kuma ya sake barkewa wani lokaci <coughs> sukan dinke wani lokaci kuma sukan barke idan musulmi suka sami rauni to su sai kaga sun dinke sai su dinke sai su zama abu guda ɗaya ba ka ji kansu ba amma idan musulmi suka dinke su kuma to su kuma sai su barke saboda haka haka kullum abin ke tafi haka zai tafi kuma ila yawmil kiyamati har ya zuwa wato kenan ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki ya sanya wannan a tsakanin yanzu kaga ba yahude ba zai taba gayyatan ba nasara ce zo ka shiga cikin addini na ba <coughs> ba zai shuka ba zai shiga cikin addinin nasara ba saboda har kwanan gobe ba yahude ya dauki nasarawa wato kenan mutane wanda suke batattu ba san abin da ke saboda sun san da sisar da suka kafa musu addini tun da farkonsa da haka ba za su taba yadda da su ba su ba za su gayyace su cikinsu ba sadaka Allah maɗauki ke ce mun sanya gaba da ke yi tsakanin su ila bil zuwa har zuwa ranar tashin alkiyama wasu da sannu yunabbihum Allah Allah maɗaukakin sarki zai ba su labari makanu ya suna una da duk abin da suka kasance suna aikatarwa duk abin da suka kasance na aiwatarwa wato kenan na alkhairi ko na sharri Allah zai gaya musu wannan kuma tahadidi ne da kuma barazana mai karfin gaske musu nasara musamman ma wato kina akan abin da suka aikata na ƙarya akan Allah madaukakin sarki da suke da ƙaryar da suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da suka jingina wa ubangiji Allah mai girma da daukaka da kuma abubuwa da suke na girman kai da nuna tsarkakar su na kusa da Allah maɗaukakin sarki ne duka kowanne za su zo su yi accounting wannan ɗaya bayan ɗaya a gaban Allah maɗaukakin sarki to mu jama'a ya ahlal kitabi kad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katiran mimma kuntum tukhfuna min alkitabi wa ya'fu an kathir kad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin Allah da sarki ce ya ayyuhal lazina amanu ko ya ahlul kitabi ya ku mutanen littafi in ta ahlul kitabi alyahudu wan nasara gaba daya aka hada su kenan gaba daya ya ku mutanen littafi kad ja'akum rasuluna haqiqa manzon mu ya zo muku wannan manzo shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ake magana a nan gurin manzon mu ya zo muku a zuwa gare ku yi bayyana lakum kathira wakon kuntum na min kitabi ya zo danya ya muku bayanin mafi yawan abubuwa da kuka kasance kuna boyewa a cikin littafin Allah akwai gaskiyar da take ta bayyana a cikin littafin su sai suka kama suka boye ta cikin wayannan gaskiyar akwai tsunzurutun tauhidin da yake ciki akwai ayoyi a cikin bible da kuma old testament wanda suke nuni cewa Allah madaukakin sarki kwaya ɗaya ne amma suka danne wannan suka boye suka fada abin da ransu yake so <coughs> akwai ayoyin da suke nuni a cikin littafin su cewa Allah madaukakin sarki bai dada amma sai su boye sai su nuna mutan cewa Allah yana da Uzairu dan Allah ne Masihu dan Allah ne akwai ayoyi wanda suka magana akan sifofin Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa zai bayyana har yanzu a cikin Bible akwai irin wayannan har yanzu a cikin Bible akwai irin wannan cewa zai bayyana kuma in ya bayyana sunansa ahmad gashi gashi duk wannan sai suka ɓoye suka danne suka ki nuna wa mutane akwai aya da ta yi magana a kan rajam idan mutum ya yi zina wannan kama a gaban mazan allah sallallahu alaihi wasallam aka samu bai da ya yi zina aka kawo shi sai aka ci a zartar musu da hukunci sai suka zo gudu annabi sallallahu suka ce ai ina tsammanin ku za a samu sassauci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku duba littafin ku mana akwai wannan hukuncin suka ce babu Allah ce a gaya musu hatu burhanakum kuko aikul fatu bit eh, fatu bit ku kawo a taurar a karanta ta aka je aka dauko a taura aka ce a karanta suna karanta su da zo sai sun gudu sai danne ya tsansa nisa sai a dan dauki hannunka ne nan din ne da aka karanta sai aka ga manzana rujima duk wanda ya zina a jefe shi to irin wannan ayoyi na rajamu din sun boye akwai kuma abubuwa da yawa wanda ke musulunci ya bayana su a wancan lokacin a cikin wancan littattafan amma su kuma sai suka boye to yanzu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ya zo da alkur'ani da kowane irin bayani saboda haka shine Allah ke cewa hakika manzonmu ya zo muku kuma zai muku bayanin abubuwa da yawa da kuka kasance kun boye duk da haka ma waye afu an kafirin Allah zai shiru akan wani sabuwa ba za a zakulo su gaba ɗaya ba amma dai za a tabbatar muku cewa duniya za ta fahimci cewa ku masu ɓoye gaskiya ne hakan nan kuma abin da ya faruwa ta kenan saboda haka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana da wannan ya bayyana da wannan ya bayyana da wannan mutane suka fahimci addini <coughs> suka tabbatar cewa ashe waɗannan mutanen ba mutanen kirki bane mutane ne da suke masu ɓoyewa abin nan Allah ya ce kad ja'akum minallahi nurun hakika haske ya zo muku daga wurin Allah madaukakin sarki wa kitabun da littafi mubinin wanda yake wato kenan ne. wane ne nurin a meye nurin a nan gurin meye kitabun wa'yansu suka ce nurin din nan abinda ake nufi shine haske ta haka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ake nufi kitabun kuma shine wato kinan alkur'ani wanda <coughs> ya zo ya abin nan don haka tun da an kawo an kawo wani adafi a zakari wasu suka ce a'a da nurun din da kitabun din duk alkur'ani yake nufi duk alkur'ani yake nufi nurun din haske ne wanda yake zai haskaka wa mutane wata kenan gabansu amma hasken ba haske na hisu ba nurun na basira ne hasken da yake haska basira ba dau'u irin wannan wanda yake haska gani ba akwai basaru akwai basiratu basira ita ce wadda take cikin kwakwalwar mutum don haka alkur'ani shi yake ka ta mutum ya hangi abin da baya eh, hankali ba zai iya gano shi ba shi kuma wannan haske shi yake haska basaru ne gani kada ko mun ga idan mutum ko mun kyan idan mutum in ba haske ba zai gani ba me zai gani babu saboda babu dau sannan komin hankalin mutum idan babu littafin Allah ba zai gano abinda da Allah ya haranta da abinda da Allah ya halalta ba don haka basirarsa ba za ta gano wannan don haka shi yasa sai suka ce kenan ai nurun da ake nufi a nan alkur'ani ake nufi kitabun din shi ma alkur'ani ake nufi sai ce a to ai yanzu an yi amfani da wawul atafi a tsakaninsu kuma ka'idar na eh, wawul atafi dole ya zama a tsakanin abubuwa guda biyu dole abubuwa guda biyu su zama daban-daban tunda ashe'u la yutafu ala nafsihi in an ce wannan da wannan to wannan da wannan din daban-daban suke don ba za a ce wannan da wannan kuma abu ɗaya ake yi ba a adafin abu a kansa ko this and this dole wa'in abubuwan guda biyu ne ba zai yi a ce abu ɗaya a ɗauki a ce da shi da shi kuma ba sadaka abubuwa guda biyu ne don haka na farkon shine annabi sallallahu alaihi wasallam na biyun shine alkur'ani da aka saukar suka ce a ai ba haka bane ai wannan wawu din ai adafin ne wato kenan na na adafu tafsirin ne akwai abin da ake kira sa adafu bayani ko adafu tafsirin in adafu tafsirin ne ba laifi za a iya sai a faɗi abu sai a faɗi siffansa sai a faɗi abu sai a faɗi siffansa don haka yanzu siffan nur din ita ce wato kenan wannan kitabu din saboda haka abinda ya fi karfafuwa shine cewa nuru alkur'ani yake nufi kitabu alkur'ani yake nufi saboda haka Allah maɗaukakin sarki sai yake ce musu kan ja'akum min Allah nurun hakika haske ya zo muku daga Allah shine na littafin Allah wa kitabu bi littafi wanda yake mai bayani shine wato kenan har yanzu alkur'ani da haka Allah maɗaukakin sarki ya kawo muku wato kenan ah, wannan to da me rage yanzu sai ku nazari akan littafin Allah sai ku ku musulunta to mu ji malam yahdi bihi Allah man ittaba ridwanahu subula salam wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nuri bi idni wa yahdihim ila siratin mustaqim Allah madaukakin sarki ce hakika haske ya zo muku wanda zai haskaka muku basirar ku. kuma littafi ya zo da zai muku bayani shine wato kenan alkur'ani shi wannan alƙurani sai ce ya hadi bihi a man ittaba ridwanahu subul salami Allah zai zai amfani da wannan littafi ya shirya da duk wanda ya bi yardarsa <coughs> zuwa ga wato kenan hanya ta kubuta hanya ta kubuta saboda duk wanda ya bi wannan haske da wannan littafi Allah madaukakin sarki zai shirar da shi wato kenan zuwa ga yardarsa da haduwa ga eh, hanyar yardarsa ya bi yardarsa zai shirar da shi hanya wadda take ta zaman lafiya Allah zai kubutar da shi a nan gidan duniya zai san hanyar da zai tafiyar da rayuwarsa ta yadda ba zai zama ya shiga damuwa wadda ta halaka shi ba haka kuma gobe kiyama nan ma ba zai shiga wato kenan halaka ba a nan menene dalilin da sa ya ce allah maɗaukakin sarki ce ya hadi bihi zai na shirya bihi shi wa kenan ya eh, ƙur'ani ne ko haske nurin ne ko kuma kitabun me yasa bai ce ya hadi bihi ma ba me yasa bai ce ya hadi bihi ma ba ai cewa yayi karja akum minallahi nurun wa kitabun to za sai ya ce ya hadi bihi matan da su su biyu ne so ka wannan sai ya daɗa ba da ƙarfi a malaman da suke cewa da nuru da kitabu abu ɗaya ne don haka adafu a can adafu bayani ne ba adafu eh, na kowanne da mazanin kansa ba adafu tafsirin ne so ka kitabun ɗin nurun din siffan kitabun ne duk da nuru da kitabu wato kenan guda shi yasa anan Allah ce ya hadi bihi bai ce ya hadi bihi ma ba ma'ana da shi littafin ko kuma shi hasken littafin Allah maɗaukakin sarki zai shiryar da manitta ba arduanahu wanda ya bi yardar Allah kenan yanzu shiryar ma da ake magana sai in mutum ya bi hanyar Allah maɗaukakin sarki ko wanda na hata dau sannan sa ce zadahum huda sadaka yahdi bihi lahu manitta ba'a ridwanu sai in ka bi dar Allah ka bi hanyar Allah sai Allah madaukakin sarki ya shirye da kai dan haka kenan a nan abinda Hausawa suke cewa Allah madaukakin sarki ya ce tashin taimake ka kaga akwai dan kishin kishin gaskiya a cikin sa idan mutum yana neman arziki automatically sai kama hanyar neman arziki in mutum yana neman ilimi automatically sai ya kama ko in mutum yana neman mulki ga hanyar da ake bi duk abin da ake nema sai ka neme shi ka bi hanyar da ake nemasa sai ka je ka same shi sai ka je ka same shi to saboda haka amma ba zai yi a ce kai ka kama wancan hanyar kuma ga abin da kake so ba yawwa saboda haka kowanne akwai hanyarsa don haka kamar wannan ayan tana nusar da mu cewa ashe kenan duk mutumin da yake da wani ambishin a rayuwa to sai ya sa shi a matsayin target ya sa shi a matsayin goal sannan ya bi hanyar ya kuma riko da abin da ake kira al-asbab duk dalilin da zai kai shi wannan duk prerequisite da duk requirement da ake bukata dan a kai ma wannan sai ya tana dama kansa ya bi ya bi ya bi ya bi sai ka ga ya kai wato kenan da haka dr jagalul annajar yake cewa min adalillahi anna man akazal al-asbaba wa sala ila daga cikin adalcin Allah shine duk wanda ya kama sababi to zai kai zuwa ga wato gaya zai kai zuwa ga matuka saboda haka kaga yanzu anan mallil istigraki ne idan arna ya bi hanya ya bi hanya ya bi hanya neman kudi sai ya yi kudi ya bi hanya bi hanya neman mulki sai ya samu in ya bi hanyar noma ya gyara sai ya menene menene sai ya amma musulmi in bai gyara sa ba ba zai ta gyaru ba musulmi in bai hanyar ana so a zama shugaban kasa wanda zai zama shugaban kasa sai ya da quality kaza da kaza da kaza da kaza sai musulmi ya zanna ya ce ayi almulku lillahi ko ya qul allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u yana jira a bashi mulki ko bawai ma baba wasu rai ce daga man wuya ko an ce in yamiri an masa sata aka ce in yamiri allah mayar maka da mafi alkhairi ya ce da kyar ne saboda ba shi ne ya doka ba to kaga bi saraka da kyar ne amma in ka bi sababan to alal akalli ko baka kai can din ba za ka samu kanka a wani guri wanda yake mai nisa wato kina akan hanya za ka shi Allah ke cewa ya hadi bihi Allahu man ittaba'a al ittiba'u labuda an yati sai wanda ya bi hanya sai Allah madaukakin sarki sai shirya da shi saboda salami hanya wato kenan ta zaman lafiya wa yukhrijuhum min az-zulumati sannan Allah zai fitar da su daga dufai ila nuri zuwa ga wato kenan haske to anan me yasa yace zulumat nan kuma yace nur kaga zulumat jam'i ne dufai dufin kafirci dufin jahilci dufin zalunci dufin shirka dufin abubuwa da yawa haske kuma na imani da musulunci ne don haka haske kwara ɗaya ne kawai na musulunci amma har karbata hanyar bata tana da yawa haka hanya da za a bi a bata suna da yawa shi yasa yace zulumat hanyar da za a bi a shirya kwaya ɗaya ce ita ce hanyar gaskiya kawai ɗariƙul huda ko ya zama zan Allah sallallahu da ya tashi bayani a Abdullahi dan Abbas dan Mas'udin sai ja layi sai ce masa wannan ita ce hanyar Allah ko sai ya haka ya haka ya haka ina ma ya haka ya haka yace wannan shine sabilillahi wannan kuma ita ce subul hanyoyi barkate ne ce kuma wa ala kulle babin min hadhihi subul shaidanu kowace kofa a cikin wayannan hanyoyin akwai shaidan a baki yana kira ya da'u in kai nan ka bace in kai nan ka bace in kai nan ka bace in kai nan ka bace in kai duk yanda ka bi in dai ba akan wannan sirat din kake ba ko hanyar da za ta kai mutum zuwa galjana hanyar ce kwara daya da mutumin da yake amerika da mutumin da yake da mutumin da yake malaysia da mutumin da yake china duka hanyar gaskiya sun yi ta shiga aljanna amma hanyar bata ba la to kadu wala to husa ba za ka taba kirga su ba hanyoyin kalaka kaca kaca ta ko ina shaidan ya riga ya dana tarkonsa don haka shi sa Allah madaukakin sarki ke cewa wa yakhrujuhum min zulumat Allah zai fitar da su daga cikin dufai dubu kaca kaca kaca kaca kaca ilan nuri sai ce zuwa ga haske kuma hasken sai ce wato kenan kwaya sai ce kuma wannan zai masa hakan nan bi izini da izininsa Wai hadihim Allah zai shirye da su ila siradin mustaqimin zuwa ga hanya wadda take wato kenan madaidaiciya ita ce hanyar addinin musulunci to mu je malam laqad kafara alladhina qalu inna allaha هو المسيح السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير الله أكبر Allah maraukakin sarki laƙar kafarar ladina ƙalu inna Allah huwal masihu ibn haƙiƙa ga lamar ƙasar mai ga ƙad na ta haƙiƙi ne ko taukidi ne ko ya ce hakika tabbas wallahi kafarar lalzina kalu inna Allah wal masihu min maryam duk wanda suka ce Allah shine masihu dan maryam hakika sun kafirta Allah kuke suke ce sun kafirta to abin tambaya shine kirista suna cewa Allah shine masihu dan maryam eh masihu dan shi shine Allah ko to in akwai <coughs> ya dabbata haka shikenan duk wanda ya faɗi hakan nan Allah ba madaukakin sarki ce ya fita a musulunci idan ma suna tawili dalilin da sa Allah ba madaukakin sarki ya idlakin wannan abin a kansu ta yi wani ce maka ashi bai dauki masifu ɗan Allah ba ai Allah ne ba amma da ya ɗauke shi a matsayin ɗan Allah to idan ma suna da wannan wanda wato kenan eh, abin da ake kira ko abin da suke kira alhululiya wannan hululiya din ita take tabbatar da wannan maganar da Allah madaukakin sarki shine cewa kan ce Allah madaukakin sarki ya sauka a jikin abin nan ko menene da suke cewa and, and, and, and, his shadow and his, his spirit will overshadow you ne ko me wani ba haka suke faɗa kamar haka ne aka ce wa maryam saboda haka idan suka ce Allah yakan sauko sai ya shiga jikin Isa dan Maryamu to lokacin da ya shiga cikin dan isa dan maryamu kuma sai su zama sun cakume sun zama abu daya kenan a daidai lokacin ya zama mai kenan ya zama Allah ba dauki sarki ya zama Allah saboda da shi da Allah sun zama sun abin da theory of amalgamation ko yawa doctor of trinity yawa suraka da Allah da da Allah uba da ruhi mai tsarki ruhi mai tsarki wasu kan ce jibrilu ne da da Allah da mala'ika jibrilu da kuma annabi Isa sai suka haɗe sai suka zama wato kenan abu guda ɗaya wasu kuma suka ce abin inda ake karanta cikin bible in the beginning there was the word and the word was with god and the word was god duk ta farko babu komai kawai ba halitta ba komai sai word ba kalma ba kenan and the word was with god ita kuma kalmar tana tare da allah da farko an kore allah aita in the beginning there was the word word ne kawai kalima ne sai aka ce and the word was with God to za shigo da Allah kuma suka ce and the word was God kuma kalmar ita ce Allah to wannan kalmar ita ce ta zo ta hadu da isa ɗan maryamu sai suka cakube sai aka samu wata kinan abin nan to idan har wani yana da wani irin aƙida to shi kenan yanzu ya zama a tauhidi an riga an tafi an bar shi a baya haka ba za ta faru da Allah ba wannan shine ake kiransa al-hulul duk da cewa aqida ce ta nasara ta dan shigo cikin musulmi ta dan shigo cikin musulmi akwai daga cikin musulmi wanda suke da wannan iddi'ai din akwai wanda idan aka bashi zikiri in ya buga ya buga ya buga ya buga ya buga ya buga zai zai zai ta taraki ko in yayi taraki sai zai tajalli in yayi tajalli sai tajallin jalala sannan sai yayi abin da ake kira fana'i ko da ya yi fana'i kuma shi kira ya su hululi ya riga shiga cikinsa sau da aka ya zama Allah ci ko saurace duk abin da faɗa Allah ne ya faɗa da yawa za ka ga akan irin wannan aka kashe mansur al-hallaji a iraki a kansa aka ce aka ce mafi ka ya hallaji ya ce mafi jubbati illallah Allah ne a cikin rigar natawa ma'ana yanzu shi ɗin shi ne Allah ta shi ne a cikin rigar tasa saboda haka da yawa daga ciki sun samu abin kwanakin ba irin wanda matsalar ta fita a cikin garin kano da yawa yara matasa da yawa sai kuma mutum ya ce anallah yara fa suna bol zai ce Allah zai sha Allah zai sha sai Allah Allah zai bugo bol sai su buga da suna eh warrai mutu zai shiga mota taxi in zai shiga a dakata a nan bus a dakata Allah zai sauka ya faɗa jama'a suna ji balo balo balo balo balo to saboda ai ya riga ya yi fana'i ya yi usuli to irin waɗannan abubuwan sun ɗan shiga cikin addinin musulunci dole kuma a yi magana a kansu kuma musulmi dole su kiyaye wannan Allah madaukakin sarki ce wanda suka yi haka dangane da Isa dan Maryamu sun kafirta idan musulmi yayi shi ma kuma ana tsorace masa abin da ya samu wa'ancan zai shafe su yawon musulunci yana da sauki ba sai ka yi wani abin da watakilin zai abin nan ba allah maɗaukacin zai kita da ƙarƙa farar lajina kalu inna lahuwal masihu ibni maryam kullahum allah ce ka gaya musu yanzu wannan akida ta sa kun ɗauki isa ɗan maryamu a matsayin allah ko kuma kun ɗauke shi a matsayin ɗan allah ko kuma kun ɗauke shi da shi da allah ɗin sun cakuɗe an rasa yadda za a yi ba don komai saboda idra'i kokarin ɗaukaka matsayinsa kokarin kuzuzuta shi a nuna shi shi ne wani saboda ya zama ya fi kowa a duniya don haka mabiyansa sai su zama sun fi kowa a duniya ai haka ke ko yawai zai muna da kungiya shi ke na malamin mu sai mu ta zuga shi mu ta zuga shi mu ta zuga shi mu ta ba shi karamomi da darajoji irin wanda abin nan mu ɓata lokacin mu akan rayuwarsa saboda me in ya zama ya fi kowa to mu kuma mabiyansa mu mun fi kowa ko don dan adam kullum yana son ya intima'i zuwa ga abu mai mutunci yana son ya jingina kansa zuwa ga abu wanda yake mai mutunci saboda haka akan wannan sai zama wani lokaci ko ban mu da gaskiya sai mu ja mu cije saboda mai kare wannan aƙida ko kuma kare wannan abin da muka itikadi a cikin zuciyarmu saboda ka gaskiya sai ta nesa da mu ba mu ankara ba ba mu ankara ba gaskiya sai ta nesa da mu to Allah madaukakin sarki yake ce to bari kun tambaye ku ga tambaya faman yalliku min Allah shay'an in arada an yuhlika al-masih ibn maryam wane ne yake ganin zai iya mallakan wani abu lokacin da Allah madaukakin sarki ne nufi ya karɓi ran masihu ɗan maryam masihu kun ce shi kaza kun ce shi kaza kun ce shi kaza ran da Allah ya nufi ya karɓi ransa ka akwai wanda zai iya zai iya hanawa ne ba zai iya wanda zai iya hanawa dan haka kenan ashe masihu shi ma a ƙarƙashin hukuncin ubangiji yake yana karkashin mashi'a ta Allah madaukakin sarki daga babu abin da za ku iya masa wa ummuhu kai mahaifiyar ta sama da shi da mahaifiyar ta san Allah madaukakin sarki ce da karbiran su yau gaba da ajiyar tarolan sa akwai wanda zai ya hana babu babu saboda haka ku dauki masihu dan maryamu da ita na maryamu ku ajiye su a matsayin da Allah madaukakin sarki ya ajiye su amin to idan Allah madaukakin sarki a wahayance zai ja kunnan yahudu a zai ja kunnan nasara akan wannan matsala din to kaga min ba bi aula a ce dan musulmi da alqur'ani ya kawo wannan hannu ya fi fahimta kowa fahimta akan wannan ɗaukaka malami a girmama shi a zama da shi kaman Allah ko a zama da shi kaman annabi har ta kai ga idan an zo ana filin wa'azi za a faɗi sunan Allah kaga mutane suna zanne za a faɗi sunan annabi sallallahu alaihi wasallam kaga suna zanne amma da an ambaci sunan malami sai ka kowa ya razana yayi kabbara kowa ya ana ambata suna iza zikira ladina min dunihi idahum yastabshiruna ka gani to sai ya zama a to kenan abin yayi muni malami ka bashi yadda Allah madaukakin sarki ya bashi tsakanin ku da shi ya faɗi gaskiya ka bi finish amma a dauke shi a mai tsakai shi matsayin Allah ko matsayin wani ma'asumi ko matsayin menene ba abin ta ga yawa yawa daga cikin malamin da ake musu irin wani hakan ma sai kaga ba ma sun yi zamani da manzan Allah ba tsakanin wani ma tsakaninsu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu saboda shekara dubu da yawa daga cikin malamai akwai malamin da aka bai da shi a matsayin Allah mu dinnan muna da rai yana da rai a duniyar nan ko da muna yara yan kanana yanzu ina abubuwan da ake a iyas kaga abin yana nema ya wuce gona da iri muna da rai lokacin shi ma yana da rai duk da cewa muna yan kanana ba wani dogon tarihi ba ne manzan Allah sai ya bada saba saboda shekara dubu da wani abu tsakaninsa da manzan Allah sallallahu ko kuma wasu malamai saboda haka ku zuzuta wannan ba shi da wani amfani idan mutumin na bawan Allah na mutumin kirki ne abu wanda ya aikata na alkhairi sun ishe shi in kun karanta a cikin littafin wani abu ne ya kira na alkhairi sai a dauka aiki da shi sai a dauka aiki da shi babu laifi a cikin wannan amma sai an nuna wa duniya cewa wane kaza ne gaskiya wato gina akwai gyara ciki to da duran da Allah madaukakin sarki ya dauki halaka imiyan halaka shi babu wanda zai abin sannan sai ce wa man fil ardi jami'an da duk wanda suke ban kasa a duk duniyan nan gaba daya duk wanda suke duniyan nan gaba daya in Allah madaukakin sarki ya tashi kama su waye zai iya wani abu don haka karfi da mulki a hannun Allah madaukakin sarki yake komai a tattara a masa walillahi mallakan Allah maɗaukakin sarki ne wato kenan mulku sama wato al'ardi duk mulkin da yake samai da mulkin da yake wato kenan kasai duka na Allah maɗaukakin sarki amma bayanin kuma da abin da yake tsakanin su babu abin da ya fita cikin ikon Allah babu kuma abin da wato kenan zai fi karfin Allah ya kuma ya sha'u Allah maɗaukakin sarki shi yake halittar abin da ya ga dama abin da ya ga dama shi yasa yayi annabi babu uwa babu uba annabi Adam yayi na na Hawwa'u da uba babu uwa ya yi isa ɗan maryamu <coughs> wato kenan da uwa shi kuma babu uba saboda haka dan an yi shi haka ba zai nuna shi Allah ba ne an yi shi daga jikin mace babu uba wani Allah haka ya ga dama kafinsa ya yi annabi adamu babu uwa ba uwa ya yi na na hawa'u da uba babu uwa mu kuma muna 'ya'yan uwa da uba saboda haka ba wani sabon abu bane wannan kawai tsari ne na ubangiji maɗaukacin sarki wallahu lalle tabbas Allah madaukakin sarki kadirun mai iko ne ala kulli shay'in akan kowane abu to mu ji malam qalat al wan nasara nahnu abna'u llahi wa ahibba'u hmm. qul falima yu'adhibukum bi dhunubikum hmm. bal antum basharun mimman khalaq hmm. yaghfir Allah madaukakin sarki ce wa yahudu haka ne ko wa yahudu wan nasara da yahudawa da nasara sune suka taru suka ce nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu mu ne ƴaƴan Allah madaukakin sarki mu ne kuma wanda Allah madaukakin sarki ya fi so kaga sune suka faɗa ba Allah ne ce ba ko ba Allah ne ce ku abna'ullahi bane ba Allah ne ce ko ahibballahi bane amma su suka faɗi wannan abin da kansu saboda haka an yi da su haka ko kuma ya ne asalinsa wato da suke cewa nahnu abdullahi asalin kalmar yadda ta fara fitowa kalma ce ta nuna ɗaukaka kuma sai ta koma ta shirka mun gane shi yasa duk abin da mutum zai kullum a rika ta tsantsan ana hangen nesa shi yasa in mutum zai abu na addini to ya tunani kuma me zai je biyo baya kar ya zama ya asa sama na baya matsala suka ce da wani suka ce uzairu dan Allah ne sai suka jingina kansu zuwa ga wato kenan uzairu tunda su mutanen zubairu ne aina hannu a shiya uzair mu magoya bayan uzairu ne mu masu bin aƙidar uzairu ne daga na abin ya fara tashi to saboda tunda uzair mutumin kirki ne mutumin Allah ne su kuma ne yan kungiyansa suna ta bin sa fu to uzair yanzu baya duniya sai sai ta kirkirowa abu da sunan uzair da sunan uzair sai kungiya ta karfi har sai ya zama wanda zai zo daga baya sai fahimci cewa ai su ƴaƴan Allah ne ma a haka za a fahimce su shi kuma uzair bai ce shi dan Allah bane ballantana kuma su da suka biyo wato kenan ba su kuma wayannan nasara suka ce masihu dan Allah ne ai ma'ana su magoya bayan masihu ne da nan kalmar asalinsa ta fara tasowa sau da haka daga baya sai ya zama suna ta abin nan tinkafo da su mabiyan masihu ne su mabiyan masihu ne sai kungiya ta ta faɗi ta ta faɗi masihu ya bar duniya sai mutanen da suke ci a jikin wannan harkar su ta kumburata su ta kumburata su ta kumburata har ta kuce gona da iri wannan shine matsalar da take faruwa saboda haka ba Allah madaukakin sarki ne ɗora musu ba su suka sa wa kansu kuma za su kuzuzo ta ta hatta wuce wata kenan inda ya kamata hatta a cikin musulunci za ka samu mutane magoyan bayan Abdullahi bin Zubair kowa ya san Abdullahi bin Zubair mutumin kirki ne Abdullahi dan Zubair wanda aka fara haifuwa musulunci kenan ko a Madina a Madina dan gidan Zubair bin Awwam ko yawa mabudin bayan sa ana ce musu Zubairiyin saboda mai intisabi da zubairu ibn al duk da cewa shi mutumin kirki ne mutane kirki amma kokarin su zo sun zama abin nan duk da cewa kungiyar ta su bata yi nisa ba wato kenan ta abin nan da haka kuma bayan wa'annan sai zama kungiyoyi suna ta biyowa baya kungiyoyi suna kowa in yazo sai ya dauki kungiya guda daya kawari su dauki nasu mu'tazila su dauki nasu shi'a su dauki nasu waye su dauki nasu kowa suka dauki kungiyar ne za su yi ta tuttuɗa su ta tuttuɗa su ta tuttuɗa sai ta gina wasu sabbin abubuwa a kai sai ta gina wasu sabbin abubuwa a kai kowane malami da ya zo shi inda ya ga mabiya a bayansa to sai ya kirkiro wasu aikin da zai ba su ta yadda shi ma zai zama sabo a cikin al'amari sai zama sabo a cikin al'amari muna zanne a ƙarshen nan aka zo ka kirkiro wani abu wanda za a yi tattaki daga kano mutum ya taka da kafa ya tafi har zariya aina aka sami wannan amma tunda malamin ya sa da karbuwa ko mutane sun yadda duk abin da yake za su yi shikenan suke da sai a tafi haka ne to kowane malami sai da kirkiro abubuwa kala kala hatta na taba wani mutum da yake cewa da ga kungiyar da suke bi a ciki zaka samu nau'in malami sai dan yi wani dan karamin function sai yake cewa ai dama Eh, kaman eh, abin nan ne eh, abin nomanka ko wani abin tsara in ya dishi ai zaka wasa shi to wasawan ne ka samu wannan malamin da ya wani dan sub branch wancan ya fara wata kenan tsaraya yanzu wannan suke so a kakkafa to haka zaka ga abubuwan sai a cikin kungiyar sai ta kungiyoyi a cikin kungiyar sai ta yi kungiyoyi a cikin kungiyar sai ta haifin kungiyoyi sai wannan ya haifi wannan ya haifi in malaman juna su ya abin wani ya kamata wani zai rinja shi ta wanda sai datsa kashi biyu sai ai haka to du abin da yake kawo irin wayannan abubuwan shi yasa kullum mu mai nazari in ka kafa kungiya to abin da zai biyo baya after all sharadi ne sai mutum ya kafa kungiya sabon annabi sallallahu da suka rayu babu kungiya me faru su bayan Allah na gari suka rayu babu kungiya me faru da su sai Allah ba zai sassa aljanna ba sai yau da ka kirkiro kungiyar ka ta kwanan nan to kaga irin matsalar da yahudi da nasara suka samu suka ta suka zo suna cewa na hannu abna'ullahi wa ahibba'uhu mu ne ƴaƴan Allah madaukakin sarki kuma ma Allah madaukakin sarki ya fi son mu sai Allah madaukakin sarki me yasa suka ce Allah ya fi son su saboda Allah bai ya azabtar da wanda yake so Allah ce inna la yuhibbu tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin don haka da attawabon da almutatahirun Allah madaukakin sarki ba zai azabtar da su ba Allah madaukakin sarki yana son su wallahu yuhibbul eh mutahhirina Allah yana son mutahhirin su ma Allah madaukakin sarki ba zai azabtar da su maza maza sai suka jawo kansu sune yanzu ahibbaullahi wanda Allah madaukakin sarki ya abin to yanzu tambayan anan shine idan misali yanzu mun yi kungiya da muka yi kungiya shi ke sai muka ba wa kanmu wani ɗaukaka da wani daraja muka kumbura malamu muka nuna muni akan hanyar Allah kowa ba akan hanya Allah yake ba yanzu abin da muka yi iddi'ai shi ke ya zama daidai shi ke ranar lahira mun fi karfin Allah dole haka Allah zai bi mu a kungiyancen mu dole ya mana hukunci shi ke haka yake ya zama daidai a ba haka bane Allah kuma zai ce a su wa'ancan na farko ce kullahun ka gaya musu ya Muhammad aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya gaya musu falima yu'azzibukum bi dhunubikum me yasa Allah yake azabtar da ku in kun yi zunubi in kun yi zunubi Allah madaukakin sarki bai mai da yahudu da nasara kira da na zira ba wannan ba azaba ba ne? Allah madaukakin sarki bai aiko irin su da nasar sun zo sun yake su sun kakkashe su ba wannan ba azabtarwa ba ne? bai aiko jaluta ba sun zo sun azabtar da su ba <coughs> wannan ba <coughs> abin nan ne ba azabtarwa ne saboda ka abubuwa da yawa ya faru da su wanda in sun yi sabo musifa za ta zo ta musu ta karantar da su darasi sai Allah ce to me yasa yake muku haka in ko ahibba'ullahi ne bayan kuma Allah maɗaukakin sarki bai ya azartar da wato kenan masoyansa saboda ba da baki ne kake nuna kai tsarkakakke bane ba da ƙungiyanci ne kake nuna ku tsarkakakku bane a'a zurutun aiki ne zunzurutun yanzu kungiyar da muke da su a nan najeriya nan da ka tsallake afirka ba za ka kare jinsu ba su ma kuma suna da nasu a can so da aka to yanzu namu ne gaskiya ko nasu ne wancan gaskiya na yi shekara guda a malaysia wallahi ban taba jin kalmar salatul fati ba sai sau daya kalmar ban taba jin ta ba sai sau daya amma ka ga yadda duk ta yi kaurin suna a wani sau da yanzu mutanen da suke can su ma kuma da nasu kungiyoyin to su Allah ba zai sata aljanna ba sai mu da muke nan ko kuma mu da muke nan Allah ba zai sata mu a aljanna ba sai su da suke can kowa fa da irin nasa kungiyoyin nan sun fi karfin tunanin ka duk inda gaje akwai su kuma kowa mutane ne suka zana suka kirkire su kuma kowa ba shi da garanti daga gurin Allah babu wanda Allah madaukakin sarki ya bashi license na yin kungiya babu malamin da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mai shi ya hana saboda haka yace ku haɗu akan abu guda ɗaya kada ku mu, to kaga in ba Allah ne ya ba ku wannan license ba ai babu wani tabbas saboda abinda annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne islam idan mun islam din wanda ya riga wato kinan ya gamsar da mu da aka ce ba bal mai azuba kun bizuna me yasa Allah ya azake azartar da su a a yace bal antum bashar mimman khalaqa a daidai kuke da sauran mutane ko mutane ne cikin halittar Allah madaukakin sarki babu wata kungiya da tafi wata kungiya babu wani mutum da yafi wani mutum sai dai wanda yafi mutum bin hanyar Allah kawai shikenan wanda yafi gaskiya yafi kokarin rike addini shine wannan don haka ku fahimci wannan ku fahimci wannan ya ga gafiru liman ya sha'u wa azibu man ya sha'u Allah yana gafata ma wanda ya ga dama Allah yana azabtar da wanda ya ga dama sai ya sake maimaita ce layi mulku samawati wal ard <coughs> mallakan samai da kasa dinnan Allah ne kar kowa ya dora wa Allah abinda Allah bai ce ba ya allazina amanu la tuqaddimu bayna yaday lahi wa rasulihi kar ku yi Allah madaukakin sarki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ka musu zagi ba su bukatan zagi ba su bukatan ka wuce gaba kai hakuri ka tsaya ta baya abinda suka ce kai kai shikenan yawa wa ma bainahuma da abinda yake tsakanin su gaba da wai lahil masir makoma ta tabbata zuwa ga Allah madaukakin sarki ya ahlul kitabi ya ahlul kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyin lakum ala fatratin min ar-rusuli an taqulu ma ja'a Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ce ya alo kitabi ya kuma su littafi ma abota littafi wanda aka ba su littafin sama a taura ko linjila yahudu ko nasara kada a ja'akum rasuluna hakika mun manzon mu zo muku yanzu kan kaga ya fita da shi a fili ko da ya ce nurun wa kitabun mubin to yanzu sai ce rasuluna man mu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yubayyana lakum ya zo ne ya muku bayani lafatar tumina rusuli duk da an samu tsawon zamani ba aiko manzanni ba to sai aka turo sai ya zo muku bayani tsakanin annabi isa alaihi salatu wasalam da annabi sallallahu alaihi wasallam ake kira sa fataratul wahayi ko fataratul minar rusuli an samu shekara 500 a duniya ba aiko annabi ba tunda annabi isa Allah ya dauke shi sai da aka shekara 500 ba aiko annabi don haka shi sa littafin nasu suka wujijjiga shi suka wujijjiga shi kowanne suna abin da suka ga dama kan wata kenan littafin sai kirkiro abubuwa da yawa suka share abubuwa da yawa suka manta abubuwa da yawa to yanzu sai Allah ya jikan duniya sai ya aiko manzansa ala fatirati min rusul lokacin da aka samu fatar annabi ai ko ba haushe yace in an ce fatara ai babu ne kenan ko ai wallahi ina cikin fatara babu komai aljihuna kenan to fatarar annabawa fa babu annabi ko guda daya mun gane wannan to sai Allah madaukaki zai ce ku hankali na aiko muku manzo lokacin da aka samu tsawon lokaci ba aiko manzo ba amma me yasa aka aiko musu zo manzo saboda ya karantar da su gaskiya ya nuna musu shirya an ta kulu ma ja'ana min bashirin wala nadhirin kar ku zo ku ce ranar lahira ai ba aiko muku manzo ba ba aiko muku mai gargadi ba kar ku faɗi wannan yawa yanzu babu babu hujja Allah madaukakin sarki ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya muku bayani ga yanda abin yake ga yanda abin yake kuma dama an yi bayanin sa a cikin littafin ku saboda daga yau duk wani ahal kitabi da ya zo gurin Allah ba tare da addinin musulunci ba to ba zai Allah ba zai karba ba don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min yahudiyin wala nasarani babu wani bayahude ko ba nasara a duniyan nan gaba daya sami abi da ya ji labari na ni muhammadu an aiko ni sallallahu alaihi wasallam mi umin bi ya yin imani da ni face sai Allah maɗaukakin sarki ya sanya shi a cikin wuta duk wani bayahude ko duk wani ba banasare inda ya ji labari a kunnansa ya ji labari cewa a maka an ga wani mutum da manzanci sunansa muhammadu bai yi imani ba to shikenan babu shi babu shiga aljanna saboda mai an ta kulu majan ana min bashirin wala nazirin an aiko shi ne zan kar ku zo ku ce ku kafa wa Allah rusulan mubashirina wa munzirin li Allah ya kuna lin nasi ala Allah hujjatun ba'da rusul Allah ya aiko manzanni masu bayani masu bushara masu gargadi kada mutane su kafa wa Allah hujja ranar lahira su ce ai ma ja ana min bashirin wala nazirin mu ba wanda zai ga gaya mana gaskiya ba abu a mana wa'azi ba ba mana wa'azi ba saboda haka yanzu an toshe bakin ahlul kitabi kamar yadda aka toshe bakin ahlul kitabi aka toshe bakin musulmi babu yanzu musulmin da zai mutu akan wani abu wanda ba annabi sallallahu alaihi ya karantar ba ranar lahira ya ce cewa Allah ma ja'ana min bashirin wala nadhir me yasa kai haka me yasa kai haka alam yatukum nazir qalu wala qad ja'ana dole sai ka faɗa tsaron nan babu ba a boyewa zaka ga mutane an ɗauke su an kora su zuwa wuta mala'iku za su ga alaman alwala a jikinsu za su ga alaman hasken sallah a jikinsu yadda kuma a ce a tafi da sun wuta kuma da sallar tasu da kome da kome ta ce a'a alam ya kuma nazir amma masu gargadi ba su zo muku ba ba a muku wa'azi ba ba a gaya muku gaskiya ba su ce bala wallahi haka ne karshe ana nazir masu gargadi sun zo mana ku kazzabna muka karyata muka ki muka yi abin da mu yake so wani na da lalawa shai muka ce ai ba wani abin da Allah ya saukar ba abin da aka nuna mana na gaskiyar muka ki muka yi abin da wato na ramu ta ke so to sai Allah maɗaukakin sarki ke ce malaiku sai su ce musu in antum in antum lalle ku nan ku nan wallahi lafi dalalin eh in lafi dalalin kabirin ko kabir fa aka ce malaiku za su ce musu in antum illa fi dalalin Allah ku dinnan ku dinnan ku dinnan <laughs> wala kuna cikin bata wanda yake mai girman gaske saboda mai ga gaskiya ta bayyana me yasa ba za ku dauka wato ke ku yi amfani da ita ba to wannan za a faɗa ma wasu daga cikin nau'i na mutane su ma ahlul kitabi Allah barka zai ce musu mun kafa hujja anta kullu ma ja'ala min bashirin wala nazirin sannan duk sauran musulmi ma haka ne duk wanda bai bi gaskiya ba wa'azi ya zo shi mun na farko mun ji labarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazo na biyu ga alkur'ani a gaban mu kullum muna karantawa na uku malamai sun yi mana bayani sun gaya mana gaskiya saboda haka duk wanda ya ji magana bai dauka ya aiki da ita ba to shi wannan kuma wato kenan ruwansa amma dai ba zai samu ya sani ba zai samu hujja a gaban Allah madaukakin sarki ba ma ja'ana min bashirin wala nadhir Allah sai ya ce mi ja kun basirun wa nazirun haƙiƙa mai bishara ya zo muku da aljanna wa nazirun mai gargadi shi ma wato kenan ya zo muku to da haka babu wani dalili babu wani hujja babu wato kenan abinda za ku iya kare kanku da su wallahu lalle tabbas Allah maɗaukakin sarki kadirun mai iko ne ala kulli shi akan komai to mu je إذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتيكم ما لم يؤت أحدا من العالمين الله مدعوك إن رجعت وإذ كتنا يا محمد lokacin da kala موسى annabi musa ya ce ma mutanensa ya kaumi ya ko mutane na uskuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'iman Allah madaukakin sarki wato kenan akan ku tuna Allah madaukakin sarki ya muku wato kenan ni'ima wannan mun sha wucewa irin wayannan akwai abu da ya kamata mai nazari a kansa shine kullum idan mutum yana tuna ni'imar Allah a gare shi yakan yi yi shukura ta yi ka ganka kai talaka ne ko kai kaza kaza kaza kaza da sauransu amma idan wani abu da yake jikinka ka ga wani bashi da shi za ka iya gode wa Allah maɗaukakin sarki a lokacin duk da talaucin kan nan sai ka ga wani a kasuwa yake kwana sai ya yi wata guda da riga ɗaya ba toɓewa ta yi tsari a jikinta gashi a jikinta ko menene a jikinta shi bai samu ma wannan zama a rayuwar talaucin naka ba ka ce a ah, tuka ka gode wa Allah madaukakin sarki duk abin da abin nan annabi sallallahu sa ce in za ku yi nazari ku duba wanda suke kasa da ku kar ku duba wanda suke sama da ku ko ya ku ce innahu minane ajar min Allah tazzaru ni'matallahi alaikum ya fi kusa da ba za ku rena ni'imar Allah madaukakin sarki akan ku ba saboda haka duk abin da Allah madaukakin take baka in kai nazari sai ka goni bashi da shi ko kuma wani nasa bai kai naka ba to sai ka gode wa Allah madaukakin sarki to in kai shukura kuma at-tahaddus bi lahi shukuran to da ka sai Allah madaukakin sarki sai ka ga ya kara maka don ya ce la in shakartum la azidannakum to yanzu anan Musa alayhi salatu wasallam yana tunar da yan bazin Isra'ila Allah ya muku kaza Allah ya muku kaza Allah ya muku kaza Allah ya muku kaza sai ce iza bi a'a daga ciki shine ya sa annabawa a cikin ku annabawa annabawa cikin ƴaƴan bani isra'ila shi kansa isra'ila ƴaƴansa guda goma sha biyu wasu malamai suka ce duk annabawa ne <coughs> na jikokinsu jikokinsu jikokinsu jikokinsu su musa alaihi salatu wasalam su haruna su dawuda su sulaimanu har annabi isa din duka kusan annabawa za ka samu duka a cikin yan bani isra'ila suke za ka ce ce musu allah ya sanya annabawa a cikinku wato ba kowa ne ne yake gane ni'imar allah a gare shi ba hausawa and turawa suka ce eh, a cow does not know the value of its tail until it is cut up saniya ba ta san macincin jelarta ba sai da aka sare nan da ta zama ba ta da jela nan me sunan tsuntsayen eh, kwarin nan kudajen nan masu damu ko bobuwa ko bobuwa ko carke ko tsando ko wani abu makamantan wannan su zo suna damunta ta kada ta gaba zai eh, ta zana kanta da bulala wannan ɗan izgar babu wanda yake kore mata wannan ya kore mata wannan a lokacin ne za ta abin nan za ta gane balarabe kuma ya ce wa fi lailatul zalma yuftaqadul qamaru ba a gane muhimmancin hasken wata sai ran dare mai tsananin duhu tsananin duhu sai lokacin da wanda kuma ya ce sayazkuruni qaumi idza jadda jaddahum wa fi lailatul zalima yaftar mutane na ba za su gane muhimmanci sai nan ban nan sai bayan bana nan sai a lokacin sai su gane muhimmanci na don ba a gane darajar wata sai abin shi kuma na ali yake walam yastabina nuhsa illa duhal gadi na muku nasiha na muku nasiha ba ku dauka ba ba ku fahimci nasihar ba sai gobe da hantsi yau kuma mai faruwa ta riga ta faru mai aukuwa ta riga ta auku saboda haka kowa ba kowa ne yake tsayawa ya gane ni'imar da take tare da shi wadda Allah madaukakin sarki ya yi masa wani lokaci sai lokacin da babu ita yanzu annabi Musa alaihi salatu wasallam a cikin nasa usulubi shine yake ce musu ku tuna ni'imomin Allah ya fara irka musu kadan na farko yace iza alafikum anbiya ya sa annabawa wato kenan a cikin ku ɗaya kenan ko na yace ce waje mulukan ya sanya ku kuma sarakuna kowane dan bani isra'ila ne sarki a ba kowane dan bani isra'ila bane sarki ba ta yi ma sarkin guda ɗaya a cikinsu duk inda ka samu gari sarki kwaya ɗaya ne ko inda ka samu kasa shugaban kasa kwaya ɗaya ne amma me yasa yace ja'alakum mulukan saboda idan aka samu sarki duk wanda suke karkashin suke taimaka masa akan harkar mulkin nan su ma suna daga cikin wannan mulki din suna cikin wannan mulkin idan sarkin nan ya ja zuwa ga ɗaukaka da daraja duka za su bi su sare shi in dai alkhairi ya kawo to alkhairi zai kasance tare su kamar yadda in shari ya jawo shari zai isa su yanzu idan shugaban kasar nan yayi abin alkhairi abin kirki ya gyara kasar nan sai ga kowa ya amfana idan aka yashe dukiyar kasa sai ga kowa ya zo ya shiga cikin wahala da dai sauransu to saboda haka shi yasa Allah ya ce izja alakum mulukan ya sanya ku annabi Musa ya ce Allah ya sanya ku ku sarakuna ne ma'ana Allah ya bada shugabanci a cikin ku wa atakum sannan Allah maɗaukacin sarki ya ba ku malami ta hada <coughs> min alalamin abinda ba taɓa ba wani daga cikin talikai ba babu wani ɗan adam da Allah maɗaukacin sarki ya taba bashi abinda ya ba ku Allah ya musu abubuwa mun ka karanta daga cikin ni'imomi duk da taurin kansu ku duba ko a cikin tihu ɗin nan Allah ya ba su dutse suna tafiya tare da shi kaman famfo ne kawai balla za ka sai ruwa ya ta zuba ba su da matsalar ruwa Allah maɗaukakin sarki ya ba su darɓa na zuma zuma da tsuntsaye tsuntsu zai zo a gashe ga zuma ka bulbulo ta bulbulo ka juye zuma cikin kofi ka kama tsuntsu manya-manya guda biyu ga sassu ka zanna ka ci ka sha zuma ka sha ruwa ka tashi ka tafiyanka babu wani matsala ta tare da su suturar su sai da ta zama kamar ta tsuntsu ba ta datti ba ta mutuwa shekara in baka canja riga ba ba ruwanka ba sa datti sai ka zama ready made kawai kaga wani wani yana daga cikin nema a cikin kuma lokacin sun saba wa Allah madaukakin sarki ne kaga ba kowane kabila ne Allah madaukakin sarki ya musu haka ba to so da kake ce musu Allah madaukakin sarki ya ba ku abin da bai ba wani mutum a cikin talikai ba amma duk da haka da suka ki suka ki suka ki sai Allah ya ɗauke ni'imar sai ya dawo da ita gurin larabawa tara ka sai zama addini na gaskiya ita ira tare da su so kuma sai aka bar su yanzu abin da ya rage musu shine adawa da gaba wadda kuma duniya ta nade sannan kuma in dai a addinance ne an riga an yi mitin su. an riga yi mutu ba za ka tabbatar da wannan ba sai ka je england fadan faforoma ka je cikin kasar gari ka gani menene religious activities ɗinsu za ka ga zero za ka ga zero ba zil na addini a cikin zuciyarsu sun rike shi ne kawai a matsayin tradition sai dai kawai tsarin zamani suka ɗauka suka mai da rayuwarsu a kansu wadakin bayan tambayin tun fasto fasto mijina ya mutu ga ni ga ƴaƴana kaza kaza kaza ya zan yi raba gado sai ce littafi mai tsarki bai zo da yadda za a raba gado ba ke je ki samu mutanen ku kawai a tsara eh, ku raba yadda kuke so <laughs> to babu a ciki babu babu clark a ciki yanzu abin da rage kawai abin da rage kawai azini a cikin abin nan amma tsarin rayuwa babu shi wata kina cikin bible sai dai sai amfani da shi a zamanance to wannan yana daga cikin nemomin da Allah madaukakin sarki wato ginan ya dora musu kuma gashi an ce mana lokaci yayi ko da ka zamu dakata anan insha Allah sai gobe mu ji abubuwan da ya kara eh, eh, eh, abubuwan da ya kara ambata musu da matsalar shiga baitul miqdas me yawa gobe kuma dan karanta kisa kadan ba mu dakata nan insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah amfana da mu abinda muka muskuri Allah ya sa dan zubar muku wannan ƙwarin eh haka ne zai iya yi in mutum ya sallah a zahar aso nawa ake mana ɗinke a nan mai sallah a juma'a ma mai sallah ce ga gawa an ta ko kowa ya je sake alwala ba da sake alwala ba wasu tiya suke wani kai sallar gawa da alwala to wai ba za ta sake yin sallah ba ka zuba da kwarin nan ba hmm, in kai sallan gawa eh.